wannan shi ne darasi na 23 karatun da cikin hujja ta fi bayanin mahajja fi shafi tauhid wa masu hajji ahli sunna ismail bin muhammad al-asfahani wanda ya rasu a birnin asfahani hijira 535 shekaru 900 da biyar da suka shige muna roƙon allah madaukake masa gafara wannan darasi yana ɗauki da bayani akan al'azizu daga cikin sunayen allah madaukake har yanzu muna ƙarƙashin faslun fi tafsir asma'illahi azza wa jalla min qawli ulama'i salaf da malamai suka fassara sunayen Allah madaukaki za mu ci gaba da karatu daga shafi na hamsin zuwa shafi ta hamsin da ke insha Allah ta'ala malamin ya ce wa min asma'ihi cikin sunayen Allah al azizu akwai al azizu wato Allah mabuwayi da cikin sunayen Allah madaukaki akwai al azizu ana ce ma Allah mabuwayi azizatul azizatul lillah cikakkiyar to buwaya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda buwaya biyu ce akwai buwaya ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan buwayar ita ce take kamala Allah masu yana da cikakkiyar buwaya kad khalaqa al-izzata kuma Allah madaukaki ya halicci buwaya don haka buwaya iri biyu ne akwai buwayarsa shi kansa Allah tabaraka wa ta'ala to sannan kuma akwai buwayar ta halitta da Allah madaukaki yayi wato Allah madaukaki ya tsara da ake kira izza ita ce buwaya fa'an azzata man sha'a da ta wannan buwayar Allah madaukaki yake ɗaukaka wanda dama ma sha'a da abin da dama min al na tsawon wani lokaci shine al-mudda buwaya biyu ne akwai buwayar Allah shi kansa a madaukaki yana da buwaya shi yasa ake kiransa mabuwayi al wannan buwayar ita ce ake cewa tana da kamala saboda siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala siffar zatin Allah madaukaki cikin zatin Allah izzatul kamilatu lillah Allah madaukaki yana da cikakkiyar buwaya musannan buwaya ta biyu ita ce wacce Allah madaukaki ya halitta ita wannan buwaya da ita ce Allah ya ɗaukaka wasu mutane da abin da ya ga dama ko dai ya ɗaukaka mutum ta dukiya ko Allah madaukaki ya ɗaukaka mutum ah, ta mulki zuwa wani lokaci da Allah madaukaki ya ara masa idan wannan lokaci da Allah madaukaki ya baka kyautar da ya maka tabuwaya idan lokacin da ya kare sun mu. sai Allah madaukaki da biyo bayan su da kastanci idan Allah madaukaki ya baka buwaya ta mulki to kuma cewa sai ya karba wannan mulki din abinda zai same ka shine kaskanci saboda abinda Allah madaukaki ya ɗaukaka shi to sai Allah madaukaki ya kaskanta shi kun kuma ka'ida dace wa a'qaba zalila izza kuma makaskanci Allah madaukaki ya biyo bayan sa da ɗaukaka فهو كما قال في سورة آل عمران wannan yana kama da ayar da ta zo a cikin suratu ali imran wanda ita wannan ayar ita take tabbatar da hujjar buwaya ta halittar Allah ayar da cewa akwai buwaya ta zatin Allah shi Allah madaukaki zatin sa akwai buwaya to sannan kuma akwai buwaya ta biyu ita ce ta halitta wacce Allah madaukaki yake ba ma wasu cikin bayinsa Allahumma malikul mulki ta ce ya Allah kai ne mai iko da mulki kai ka da mulki tu'til mulk man tasha kana ba da mulki ga wanda ka dama wa tansul mulka mimman tasha kuma kana amshe mulki daga wanda ka ga dama mulki wani nau'i ne na al'izza saboda haka a ƙarshen ayan sai Allah madaukaki ya kawo maganar gaba ɗayanta wato zuman man sha wato zillu man sha wato kamar an bayyana wani yanki ne na kyautar da Allah musu yake sannan a ƙarshe aka bayyana umum na wannan kyautar aka ce Allah yana ba da mulki Allah yana ba da buwaya to saboda Allah ya takaita abubuwan da Allah ke badawa suna da yawa ce ko izu man sha wato zillu man sha Allah kai ke ɗaukaka wanda ka dama kuma Allah ka kake kaskanta wanda ka ga dama biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir alkhairi yana hannunka da kai mai iko ne bisa dukkan komai an yi yakin alkandar daga cikin yaƙe yake da kai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yakin da ake kiransa al-khandaq a shekara ta biyar da hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya koma Madina ana shekara ta biyar a watan Shawwal Qurayshawa Yahudawan Madina suka haɗa kai cewa za su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam suka samar da mayaka da suka kai mutum dubu hudu wanda suka fito da kuma kuma waɗanda suke da dawakai sun kai mutum ɗari uku masu rakumi sun kai mutum dubu da ɗari biyar sun taso musamman saboda su zo madina abu sufyan shi yake jagoransa su da yahudawa madina su ne suka banu nafir suka tafi maka musamman suka haɗa kai da tun da su suka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina idan ƙurashawa suka yarda to a haɗa wani karimin wato taro na mayaka daga kabilu daban-daban ta yadda za a gama da musulunci saboda haka mutanen makka sun taho a cikin mutum dubu sun kai mutum dubu hudu musta'adu lil harbi suka samu kabilu daban-daban banu kauban yahud bin nakir kabilu da suka haɗa kawunan suka zo suka haɗe da ƙuraishawa aka samu mutum wanda sun adadin sojojin sun fi mutum dubu goma waɗanda suka zo garin madina saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya samu labari kuma iyakar musulman da ke cikin garin madina ba su wuce mutum dubu uku ba ga mutane dubu goma sun taho kuma ga kawakai da raguma sun zo da shirin yaki sosai annabi sallallahu alaihi sallam kira sahabi su a cikin wanda a lokacin salman farisi ya ba da shawaran tona wani babban rami a zagaye garin madina da shi idan da waɗannan mayaka sabo da sun taho ba za su iya ketarawa ba kafin su zo su ketara musulmi kuma dama sun yi zango suna jiran su kusan zamanin da babu jirgin sama da doki ragumi jaki kafin mutum ya shiga rami ya haura wani aiki saboda haka wannan kamar wato wani salo ne na datse yunkurin kafirai kar su samu isa cikin madina da sauri saboda haka suna tahowa sun su zama na rami, don haka za su dakata ba za su kuta ba wannan shawara ta Salman al-Farisi annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya karba kuma yayi umarci da musulmai a tona wannan babban rami a kewaye garin madina waɗanda suka ba da labarin wannan abin su akwai sahabi da ake kiransa amru bin auf al-musul yana cikin waɗanda suka musulunta a zamanin farko kuma yana cikin ahlus suffa waɗanda suke kwana a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da labari حتى رسول الله الخندق عام الأحزاب صلى الله عليه وسلم كنسا ya tsara yadda za a tona wannan lambatu mai girma a zagaye garin madina da shi a wannan shekara a tona lambatu tona rami zagaye garin madina da wannan ramin saboda haka kafin kafiran su iso kuma sun taho bakin ramin sun ja danta daga doki da yanka ka taho ba zai tsallake wannan ramin ba sau da kafin ka shirya wani abin da za ka shirya musulmi ya buge ka wannan shine dabara za ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja layi inda za a tona wannan lambutun sun ba makatu a likulli asharati arba'in zira'an duk mutum goma yanka musu za su tona zira'i arba'in zira'i arba'in kowane mutum goma don aka rarraba tsakanin musulmai shida ya ce wa kuntu ana wa salman al-farisi da ni da salman al-farisi da huzaifa da nu'man bin mukarrin al-muzani min al-ansar da wasu mutane guda shida mu ne muke group daya su ne suke kungiya guda na tona nasu da mutu yani arba'ina zira'an ka ware mana zira'i arba'in za mu tona fa hafarna muna ta tonawa أخرج الله تعالى من بطن الخندق صخرة مدورة kasarat hadisana muna cikin tono suka wani dutse ya fito kalali dutse mai tsananin ƙarfi idan mun tsara bisa akan wannan dutsen sai karya bisa ƙarfin dutsen shakkat alaika mun yi mun yi mu kasa wannan dutse ya gagara kuma haka sai muka ce ya salman shirka ila rasulillah salman ka haura saman wannan lambatun ka ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbirhu khabara hadhihi safar ka bashi labarin wannan dutsen da muka samu a cikin wato ramin da muke tono fa imma an ta'jila in an na'jila anha da amurana ci bi amri ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu izini mu kauce mu wannan dutsen bai kwana kenan inda dutsen ya shigo kan layin da aka kada ko kuwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shawarar da zamu inna la nuhibbu an nujawiza haqqahu ba ma son mu kirkira da tsarin sallallahu alaihi wasallam ba ma so mu kauce ma layin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana mana da annabi kansa ya zana wannan layi yace ga inda ka so na rami to ba su san a ce sun kauce ma wannan tsari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu to shi amru bin auf al-muzani da shi sauran mutanen da suke tona wannan rami yace farqiya salman ila rasulillah sai salman sai ya haura saman wannan rami ya tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam وهو ضارب عليه القبة تركية an buka wani tanti annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya rasulullah salman annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kharajat sahratun bayda'u mudawwara min batn al-khandaq ya rasulullah muna tonan lambatun ga wani dutse ya fito a cikin wannan rami wa kasarat hadidana wannan dutsen ya karya karafa da muke amfani da su wajen tono shakin alena mun wahala sosai mun kasa fasa shi hatta ma ya kufi fi kasirin ta kai ga komun bugi dutsen ba a da yake yi baya ko kartan dutsen da abin da muka sa dutsen shi ba zai fashe ba kamar na ce amrin fa inna la nusibu an nujawiza ta salmanu ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kibaran mu ta kare yanzu muna cikin umarnin dan mu ba mu son mu kauce ma layin layin tsana muna so kamar yadda ka zana layi ka ware mutane a goma goma zira'i arba'in da za su tona to mu ba ma san a ce mu namu wato gurup da aka hada mu ya zamanto mun kauce ma tsarin da kai ba ma son mu saba maka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai taso fa rasulullah sai manzon Allah ya sauka ma'a Salman al-Khandaqa ya shiga cikin wannan rami wannan lambutun da suka ga suka tona ne su samu wannan dutsen wa tisatu ala shakir al-khandaq sauran mutane taran su kuma suna sama Salman da Annabi sallallahu alaihi wasallam su shiga فأخذ رسول الله المئة ولا من سلمان إذا الله يكرتي والنجدة بأنه سلمان الفارس فنجدة سلمان يميقاما ما ضربة صدعة كما ذا الله يسار والنجوزة أنا سارا دوسا سيدوسا يمشي kaga يقوم في sun kasa ma صلى الله عليه وسلم كارا daya dutsen ya fashe tsagi barafa minha barbun haɗuwa ma bai na labatai wani kalli da ya ta cikin dare suke yi cikin dare ne ta duhu aiki ne aiki cikin dare ba rana saboda kuma kiyasu iso saboda ka babu hutu sarar da dukkan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara wannan dutse sai kalli ya fi haske shi wannan sahabi ya ce baki daya san madina sai da muka ga hasken shi to hasken sai da haska mana gaba ɗaya sassan garin madina kamar yadda ka san misali a samu a wutan nufa ta abin nan to haka nan gaba ɗaya garin su tashi muna ganin shi saboda walƙi da aka samu hatta ka anna misbahan fi shawki baitin muslim kike yanda ka san an kunna fitila wato a daki mai duhu wannan karama ce mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo Allah ya tsara wannan dutse wa kabbara rasulullah manzo Allah ya kabbara tafsir fatin kabbara irin ta nasara to a shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da an yi nasara ko kabbara da ake na an ji daɗin wani abu wanda ya auku kamar an tura mayaka idan sun ci nasara sai a kabbara kabbara tana nuna farin cikin musulmi da wata ni'ima da Allah ya bashi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai irin da kabbara Allahu akbar kuma Allah ya kabbara fa kabbara musulmi inda musulmai suke kama sun san muryar shi duk inda musulmi yake ji muryar shi ma sai ya kabbara wurin ya rude da kabbara saboda su sahabbai suna kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da har annabi kabbara ga muryan nan sun fahimta wani abun fara ciki ne ya auku saboda haka manzo Allah summa darabaha sallallahu alaihi wasallam thaniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tsara wannan dutse karo na biyu fa baraka minha barqun daga wannan wacce ta sake wato harbawa ba a masu yana lafiya wanda da barkiyan kyallin da saboda tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan dutse da ya haska sassan madina da kala ka annabi misbahan fi jawf baitin muslim sai ka ce kina ce aka kuma a cikin aikin da duhu inda yana da duhu saboda wannan tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi garin gaba da ya wannan mu'jiza ce saboda haka idan aka samu munafiki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowane munafiki tsanani domin yana ganin mu'jizozin manzon Allah amma duk da haka bai iya musulunta ba shin ya sa shi yayi tunanin ko dai sihiri ne akoko wani abu dai ya afuta annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta mu'jiza ce kabbara sallallahu alaihi wasallam takbira fashin manzo Allah ya sake wannan kabbara to kabbara ta biyu kenan kabbarar musulmi na musulmi su kai wannan kabbara ثم wa عليه الصلاة والسلام السادسة الله يساك سارة كرو na uku sarha sara karo na uku din nan su dutse ya dare gaba daya dutse sai ya fashe wa baraka minha barqun ta sake samu wannan kyalli wato wannan walƙiyar ta sake kama kazalika kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara ta uku jira kwaci kabbara irin ta nasara kabbara muslimun musulmai suke yi kabbara wa akaza yadi sulman wa raqiya kama hannun salman ya dafa sai manzon Allah ya haura kan tudu an gama manzon Allah ya fasa wannan dutse sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haura saman wannan rami Salman ya ce bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad ra'aytu shay'an ma ra'aytu mislahu Salman ya ce ya Rasulullah na ga abin da gani a yanzu dinnan fata Rasulullah sai manzo Allah ya juya ya kalli sauran kauli yace ra'aytu ma yaqulu Salman kuma kun ga irin abin da Salman yake faɗa ya gani ce ya duk kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani wato wannan mu'jiza ta safa darabtu darbati ula kun ga faran da nayi ta farkon nan da wannan kiga faraka li alladhi ra'aytu wannan hakke da kuka ga ya samu aba'at li min haqqi sural hayat wato wannan hasken sai da ya nuna min fadar mulki na yankin jira ashe ba iya madina bane ma hasken ya sai da Allah ya kai hasken har fadar mulki na na na haira mada'ina kisra yankin gabas kika mulkin ku karfi a gabashin duniya sai da Allah ya nuna ma'anar sallallahu alaihi wasallam sai abu sai manzo Allah ya ga ga benaye na gidajen mulkin wato daula ta farisa دولة ثالثة في تشكيل يمكن مجاي كيسرا كما لاربا سكيبس سنو سكي حيرا سنو سنو سكيرا متحنا إيراك أيانزو أدا سنة دكت وكأنها أن يرغب الكتاب إذا الله يتشي يندى نجد أتكمر أتحقراني نترنك أصنع الله سيلونا من أجلك fa akbarani jibril lokacin da na gani sai mala'ika jibril ya ce min anna ummati qahiratun alaiha saran da nayin nan ina karawa hakkin nan ga daula ku farisa gabacin duniya Allah ya nuna min sai mala'ika jibril ya ce min to al'ummarka za su ci nasara a can ka gan shi ko saran farko mala'ika jibril ya ce ka gani shine sai mun zo Allah ya kafara kuma nasara ta samu wannan dalilin ya sa musulmai su ma suka kabara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun barabtu saniya sai na sake tsara karo na biyu baraka lillazi ra'aytum aba'at li min hal qusur al min ard rumi tsara da biyu hasken da kuka gani din ya nuna min benaye na gidajen sarautar turawa yankin arewa yankin arewa shine daular rum da ɗaya sai da Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarani jibril na take ma da jibril bani anna ummati ba ta alaiha al'umma su ci nasara a nan ma ثم ضربت ضربة الثالثة مساكي سارة كرو نأكو baraka lillazi aiki, hakan kuka gani sunna ba a da ku sura sana'a yamma yankin yaman shine birnin sana'a Allah ya nuna min daular gurin dan ma za mu yi nasara wanda malaika jibril ya ce in ummati qadiratun alaiha haifa ko da ka arewa yamma su Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan tsara uku saboda haka sai manzo Allah ya ce ku shiru bi al-bishr da annabi ya ce ayi al-bishr shi ne sai magana ta yadu daren magana ta yaɗu garin madina gaba daya tabbatar muslimu musulmai suna ma juna albish ka ji labarin ka me ya faru ka ji kaza kaza kaza manzon Allah ya ce albish za mu ci eh, nasara akan daular faris daular rum daular sana'a yaman ko za mu mallake su kalu su sahabu suna cewa alhamdulillah mau'id sujkin godiya ta tabbata ga Allah ta alkawari na gaskiya ba'adana an nasra ba'da al-hasri Allah ya mana alkawarin nasara bayan ramin da za mu tona wannan yana da cikin hikimar Allah baraka wa ta'ala saboda haka kafirai sun kawo hargari kafirai sun iso hargarin da kuke to mun ga kafirai ka'ida irin ta yaki suka iso gudunka an gaba saboda yanzu ko sai ka mutu ne ko kuma a garin wanda yana da wahala amma idan aka ce ba a kawo garin ba da sauki to gashi har an an kiso garin Madina ka kai ga musulmai suna tona lambatu ne ba ta da kawunan su karka da su iso to kaga za a samu karaya a zukatan musulmai imani sai samu duni shine Allah ya saukar da wannan ya zama albishir ga musulmai don su ƙara samun ne cewar Allah bai manta da su ba sai ya ƙara ƙarfafa wa muminai imani da suka sai muna bi kai ta labari ya shiga gari tunda ana ta shi kai kaji kai kaji da cikin wanda dama yana cikin musulmai sai munafikai suna cewa a ta'ajabun sau ga abin mamaki baya'idukum al-dafil Muhammad yana muku alƙawarin ƙarya ويخبركم أنه يبصر من يضرب قصور الحيرة ومدائن كسرى محمد yana ce muku wai daga Madina yana hangen daular haira yana hangen daular kisra yankin kurdista an yana ce muku ai za ku samu nasara antum inna ma tafidun al kamar mu dai ku in ji munafikai me yasa ku fito na lambatun tunda za ku yi sanan gabas tsoro ya sa ku fito da lambatu ta suke wa an tabrazu lil qitali ba ku iya fitowa an zo ku yi fito na fito da kafirai shi ya sa kuke tona lambatu saboda karfin ku bai ba to kafiran da ke cikin larabawa nan ba ku iya yakan su ba bare kuma har ku hangi daular rum daular farisa wanda su suka fi karfi a duniya ne Allah ya saukar da suratul da suratul ahzab ka karanta kafin tashin hankalin da suka suka samu a wannan lokaci yana da girma da Allah da kansa ya faɗa ya ce zulzulu zilzalan shadida Allah ya girgiza muminai girgizawa mai tsanani na imani wajen imanin misali a aya ta goma sha biyu ya kulun munafiquna wallazina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura Allah madaukake ya ce lokacin da munafikai kuma waɗanda cikin zukatansu akwai cuta masu raunin imani kenan so da cewa ai alkawarin da Allah ya muku alkawarin da manzo ya muku durutu ne yaudara ku ake shi ne Allah ya saukar da waɗannan ayoyi shi wannan sahabi ke ba da labarin nan ta cewa an zallo ta'ala fi hadhihi al-qissa a wannan lokaci ne an sai sauki da aya ta 26 ta suratu ali imran walillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi karkaito innaka ala kulli shay'in Allah ya karɓa wannan aya a lokacin da aka samu wannan tashi dukkan Allah shi ke da mulki karka dubi karfin mai karfi ka dubi wanda ya ba karfin ka dubi daular rum da daular farisa wa ya ba su karfi Allah ne saboda ka Allah yana iya karɓa wannan karfi ya ba mu wata cikar kuma da ba wannan iko ne da Allah amma babu mai yadda da wannan sai wanda ke da imani imamu kafiri ya kawo wannan kuma masana hadisi akwai dama waɗanda sun inganta labari kamar al su suyuti Imam Al-Hakami cikin Majma'u Zawaid yana cewa isnadin labarin eh, yana da kyau yana sirrin Sham yana littafin tafsiri da yawa kamar tafsirin Al-Imam Razi tafsirin Al-Imam al abusi da Ibn Kasir bai kawo shi a tafsirin shi ba to wannan yana daga dalilin da wannan to shi da littafin nan ya kawo mana wannan aya ta suratul Ali Imran dan ya bamu misali da cewa ita buwaya iri biyu ce akwai buwaya ta zatin Allah shi kansa nan ba halitta ba ce buwaya ta Allah subhanahu wa ta'ala ba halitta ba ce wannan tana da zatinsa ita ce buwaya kamila sannan akwai buwaya ta biyu ita ce ta halitta wanda Allah yake ba mu bayansa wanda shine Allah madaukaki kawo misali da ita wannan aya ta 26 ta suratu suratu Ali Imran تعز من تشاء وتذل من تشاء kaga kenan mutanen da Allah ya daga su akwai mutanen da Allah ya kaskanta su wannan buwaya ce da Allah ya riga ya halitta yana ɗaukaka mutane kita kuma yana kaskanta wasu da ita ci gaba بينما هو لا يملك لنفسه ضرا shi mutum. da mallakar maransa ba cuta ba wala naf'an ko wani amfani ba to zaka ga mutum shi ba kowa ba ba san shi ba fa yarzuquhu Allahu al-aqla sai Allah ya masa arziki da hankali tarahu azizan kika ga wannan mutumin ya zama magwayi mani'an yani al-qawi shine al-mani'u ta ba a san mutum ba amma lokaci da su ga mutum ya zama mai ɗaukaka ya zama mai ƙarfi amiran lahiyar mai ba da umarni mai hanawa ya zama mai mulki kenan ta ba a san da shi ba ka ga mutum ba a san da shi ba amma Allah ya ɗaga shi ba shi iko zaman to shi ke ba da umarni shi ne amiran lahiyar ana nan sa ido shi wannan mutumin da Allah ya ɗaga ya ba shi mulki da za ka yi haƙuri sun ku sannan za ta gan shi kuma wabi'an ya zamanto ya sashe kamilan wofintacce ya sashe shi ne wanda an kare shi da ya daga yanzu kuma an sauke shi wanda za ka gani a rayuwarka za ga masu mulki da dama da suna abin tsoro ne ganin su fayyuwa amma daga baya in ka gan su ma ka gane ba da Allah ya karɓa mulki lokaci guda Allah ya saukar da su shi ne ma'anar an khamilan da aka ce alhamil wofintacce shi ne alkhatiyu sati da ya fadi kuma ya kuɗe ba amma masu shi ba ne kamar da zo cikin lisanul arab zai lalaba hatta lahu da wane ya shahara yanzu kuma ba gane shi ba ya bace saboda haka yasa cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala yadda zo a hadisi mai launi akwai al-mu'izzu banda al-azizu dan bambanta buwaya iri biyu ce buwaya ta zatin Allah daukakan Allah zatinsa shi kansa wanda shine al-azizu shi yasa ya fara magana a ita akan cewa ita ce al-izzatul kamila amma idan aka ce al-mu'izzu Allah shi ne mai bada buwaya Allah shi ke ba da buwaya Allah shi ke ɗagawa huwa allazi yahbu al-izza liman yasha'u min ibadihi saboda ku bambanta al-azizu al-mu'izzu al-azizu Allah mabuwayi ne shi kansa zatin sa kenan wannan ya inganta amma idan aka ce al-mu'izzu wannan yana da rauni hadisin da ya kawo sunan yana da rauni amma shi yake bambanta eh, wato buwaya ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma waya ta halittar Allah madaukaki malamin ya ce wallahu ta'ala kuma shi Allah madaukaki lam yazal azizan bai taba gushe ba yana mabuwayinsa wala yazalu azizan kuma Allah ba zai gushe ba yana nan a matsayin mabuwayi la tanqusu izzatuhu buwayarsa ba ta raguwa wala ta kuma ba ta karewa haka misali ne mai mulki mai mulki dan adam da ba shi da mulki da baya ya samu da baya kuma Allah ya karbe ya zama ba mulki amma na Allah fa ba haka yake ba saboda haka akwai bambanci tsakanin buwayar Allah da shi halitta dukkan su nashi ne buwayar Allah wani sifa ce ta zatinsa sannan buwaya ta halittarsa da ita ce yake ɗaukaka mutane ya karkanta wasu sai ya kawo misali da aya sha ɗaya ta suwar shida inda Allah mun kurke ce laisu ka mislihi shay'un babu abin da ke zama misali da Allah subhanahu ta'ala saboda da Allah Al'aziz. aziz kada ka samu wannan kalma da ake jingina ta mutum ba irin wannan buwayar bace buwaya ta Allah ta banci buwayar Allah ba ta da ranar karewa ba ta karewa la tan ba ta raguwa saboda me buwaya ce kamala tana tare da zatin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah madaukaki huwal awwal wal akhir haka nan siffan sama take tabbata Allah baya rabuwa da waɗannan sifofi har abada idan aka ce Allah mai daukaka ne to karka dauka gobe zai kaskanta la daukakan Allah har abada ne idan aka ce Allah mai buwaya ne ka kusurcin da bayar Allah za ta kare babu har abada Allah magwayi ne amma dan adam fa yana iya samun tsukuta yau gobe ba ya kaskanta saboda ta akwai bambanci tsakanin gubayar Allah subhanahu wata'ala da kuma halitta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد حديثي حديثنا أربعين أخبرنا أبو عمرو أبو عمرو إمام الأخبار الحديث النن شينا عبد الوهاب بن الحافظ أشي عبد الله محمد بن إسحاق شيكم يشي أخبرنا والدي ما هي كمو إمام الأخبار شينا محمد بن إسحاق بن مندى الأبدي أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى عبد الرحمن بن يحيى بن مندى babban mahaifinsa kenan har da mahaifin shine ake cewa Abdurrahman bin Yahya ibn Manda suna suke da suna ibn Manda suna da yawa wa Abdullah bin Ibrahim al-Azdi Abdullah bin Ibrahim al-Azdi shi biyu kenan ala suka ce haddasa Abu Mas'ud Abu Mas'ud ya karanta da hadisin shine Ahmad bin al-Furat al-Babbi أخبرنا سليمان بن حاتم ce Sulaiman bin Harbin da mu labarin hadisin nan shine Abu Ayyub al-Washiti da kuma Hajjaj bin Minhal al-Basri malamai biyu kala suka ce hadathana Hammad bin Salama al-Basri su kuma sun karɓa cikin daga Hammad bin Salama mutumin Basra an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha al-Ansari عن عبد bin بن al القرشي حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر صحابي من الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر عباد الأبار حديث لنا عبد الله بن عمر إن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم على المنبر هذه الآية من الله إلى كم منبري wata rana karanta mana aya ta 67 ta suratul zumar aya ta 67 ta suratul zumar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta a kan minbari wa ma qadarullah qadrihi su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta girman Allah wal ardu jami'an ya shi kasa baki dayanta abu batahu danki guda ne ga Allah yawmal qiyamati a ranar kiyama wasamawatu maqwiyatun bi yamini kuma sammai ababen naɗewa ne da hannunsa na dama tunda Allah ne kan ce mutane ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba ko da baka ganin Allah to ka kimanta girman kimantawan ma mutane ba su yi banji Allah ba a zaura ko shi labi Allah ba a kimanta girman Allah yadda ya cancanta a kimanta ba duk da ka baka misali yadda aka iya kimanta girman Allah da kansa su mu misali ya za mu iya kimanta girman Allah sai Allah ya ce kasa gaba yanta, duk inda kasa take ba wanda kake kai kawai ba al'ardu jami'an duk inda kasa take Allah zai dunkule ta a hannu guda a ranar kiyama to suka suka ya girma ta Allah ka samu ji tsoronka wasamawatu matwiyatun bi yaminihi sammai kuma ababen nadewa ne da hannun daman Allah eh, yawma natwi samaa ka qayyi sijilli lil kutub yanda nadewar kan ta haka Allah zai naɗe sama ranar kiyama misali kutub to ka kimanta girman Allah da wa ta'ala wanda hankali kan adam zai iya dauka a lokacin da manzon Allah ya karanta ayan nan kan akan a qala rasulullah ya yadayhi qadra manzon Allah yana buɗe hannuwansa wa basaqahuma wa ja'ala batinahuma ila sama Sabin Umar ya ce manzon Allah ya buɗe kafukansa cikin yana kallon sama yace yumajjidu rabbu nafsuhu ta'ala Allah mai iko yana kirara kansa ne ita wannan aya sai manzon Allah yake Allah tabaraka ta'ala yana cewa anal jabbaru ni ne mai tilastawa a yi shine al-jabbar anal maliku ni ne mai iko anal azizu ni ne mabuwayi ana alkarimu ni ne mai karimci ni ne mai kirki shi ne alkarim manzo Allah yana faɗi bayan Allah tabaraka ta'ala ya faɗa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana yana faɗin abin da Allah yake faɗa din nan Allah bin Umar yace farajafa bihi al-munbaru sai minbari ya kada da manzon Allah ta kunna harfi muka ce da yakhirran bihi al-minbaru minbarin nan zai kayar da annabi sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ya karanta ayan nan ko Allah ya ce ga abin da zai faru Allah zai ce ni ne mai tilastawa ni ne mai iko ni ne mahuwayi ni ne mai karimci manzo Allah yana faɗin haka cikin kun yana shadawa saboda girman Allah wannan mu'jiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi malamin nan ya kawo hadisin nan mana hujja sunan Allah al-Aziz ya zo a cikin alqur'ani sunan Allah al-aziz ya zo a hadisin masu Allah kaga kina an samu hujja min al-kitabi wa sunna al-aziz ya tabbata cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kuma baya ga haka da ke nuna maka darajar sunan Allah al-azizu inda ke tabbatar maka da darajar wannan sunan shine abin da zai a ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen duniya gaba ɗayanta. ranar da a naɗe sama a wannan ranar subhanahu wa ta'ala zai ce ni ne aljabaru ni ne almaliku ni ne al'azizu ni ne alkarimu yake nuna maka ta cikin sunayen Allah al'azizu din nan kusan suna ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama kansa ya kirara kansa a ranar da aka kawo ƙarshen duniya kafin kafin kiyama tsakani tsakanin duniya da kiyama saboda duniya ta kare lokacin Allah zai wannan kafin ta fara kiyama wanda shi tsakara tsakanin rayuwar duniya da kuma rayuwar kiyama mutu duk sun mace babu wani mai rai sai wanda Allah ya nufa saboda haka a lokacin Allah zai faɗi waɗannan sunayen kaga ya nuna maka sunayen da suna daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mun yi magana akan wannan hadisin a baya wannan isnadin ya zo cikin sahihu muslim kamar yadda ya fito hadisi eh, yana cikin sifatin kiyama wa dukkan wannan imam muslim yana magana akan kiyama za ta tsayar ya kawo hadisin Abdullah bin Miksam wanda shi ya karanto hadisin Abdullahi bin Umar yana cewa shi wannan tabi'in Ubaydullah bin Miksam eh, al-Qurashi yace nazara ila abdullahi bin umar kai ke rasulullah yana kallon abdullahi bin umar abdullahi bin umar yana kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su kan mimbari ya musu bayani akan wannan aya ta 67 ta suratul zumar sai abdullahi bin umar yana kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallam يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضه بيديه farko Allah zai ɗauki sammai da ƙasa wa arabi da ƙasai gaba ɗayansu inda ƙasa ta Allah zai ɗauke ta ya sammai gaba ɗaya zai kama su idan ya kama su wanda riwaya ya ce da hannuwansa fa ya kula a wannan lokaci Allah zai ana lahu ni ne Allah lokacin da zai nade farko abin da Allah madaukaki zai ce ni ne Allah wa yaqbidu asabi'ahu wa yusuquha Ubaidullah bin Hikam ya ce Abdullah bin Umar yana dinki hannun su ya budewa ya damce hannun ya bude yana kwaikwayon yadda annabi ya Ana Allah shine farko ana maliku ni ne mai mulki jera fa nazartu ila al-minbar taharraf min asfali shay'in min Abdullah bin Umar ya ce har dai yake ganin mimbari yana kadawa da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ne yana cikin littafi al-masali ko gairi hadisi al-fatin da zo da kuzza da daban yana cikin majah aw ma an ima an karanta al-jahiliya رواية الإمام ابن ماجه عبد الله بن أمر تميز رسول الله عن دينه وعن يساره a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake kan minbari sai mimbarin yana kadawa ta dama ta hagu kamar cika da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma qadarullahu qadarihi ya karanta aya ta 67 ta suratul zumar wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sai manzo Allah ya ce matwiya fi kaffihi Allah zai nade sammai da kasa gaba daya da yake hannu daya yarmi kika kama yarmi gudamu bi qurra dan da yaro zai iya jifa da kullu haka Allah zai iya jifa ta sammai da kasan ta sai Allah zai nade ka ba mu tsoron ka sannan ya zo a riwaya ta Imam muhammad yana al-Musnad wa Rasulullahi yaqulu hakaza bi yadihi saboda haka sai manzon Allah yana motsa hannun da sahabbai an yi nuna musu duniyar gaba ɗayan sama da kasan ba ko mace ce ga Allah sai manzon Allah yana haka yana yana girgiza hannun hannunsa yukabbiluha ya yani yukabbilu biha wa jawo hannun tura saboda ya nuna maka yanda yaro ke rike kwallo haka Allah madaukaki ke samai da kasa saboda haka in ka duba sharhin hadisin sharhu sahihi muslim juz'i na tara na goma sha shida a kabi diyaw wanda al-Imam nawawi ya bayanin cewa yuqbal an yakuna fi masjidi haibatan li sam'ihi me yasa minbari ya kada da annabi sallallahu alaihi wasallam da yasa a wai zai kada annabi bane minbarin ba zai kada annabi ba amma saboda tsoron abin da zai auku nan gaba saboda tsoron Allah min bi kaduwa yake mu'jiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su gane girman Allah sai zama ga shaida da maganar manzon Allah min bari da annabi kai mimbarin shi da ya kai ya zama shida gare shi abu ya bai ce ai kan mu manta mimbari ya taba kuka sahabbai sun ji kunnuwansu a lokacin da manzo Allah ya daina yin hudu ba a kusa da shi ka wannan din dinga kuka sai da manzo Allah ya zo dafa shi saboda rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ta ce shi wanda a dalilin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake a wannan kututture lokacin da dan dama kututture ne ba Allah yake jingina kansa yake hawa yana ba lokacin da aka yi masa min sai ya kaurace masa dalilin haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan kututture don haka Allah kan nuna mu'jiza ga manzonsa dan ya karfafa ma da'awarsa ga sahabbai ya karfafa imanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisai duba hatta a sharhi aliki da mai su kawo sun silsilatu sahiha da dubu uku da ta da shida ga riwayoyin hadisin da aka kawo wanda cikin riwayoyin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jera sunayen da Allah madaukaki ya kira a wannan rana yana cewa ana rahmanu ana maliku ana quddus ana salamu ana muminu ana al-muhaimin ana al-aziz ana al-jabbar ana sunayen da suka zo a cikin alqur'ani a jere haka Allah zai kira su sannan sai Allah madaukaki ce ana allazi bada'tu dunya lam tukfi shay'an ni na fara halittan duniya da can babu ita ana allazi a'attuha yanzu kuma ni na dawo da ita a nuna. sai Allah ya tambaya sai ce ainal mutasaddiqu ne ina masu son girman nan ina suke ai an gama babu su sai Allah mutasaddiqu ce ainihin dabaru ina masu son su tilasta a yi abin da suke so ko da ba gaskiya bari. ka sa akwai wanda shi iko shi yana ganin bai samu iko sai ya gwada mu wani ya kaskanta wani ko ya wulakanta wani to Allah zai ce ina suke ina masu tilastawa a yi abin da suke so ko da ba gaskiya ba ina suke ba su nan sai shi kaɗai Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah zai yi tambaya limanil mulkul yau yau kuma mulki na waye babu amsa sai Allah kansa ya amsa ya ce lillahi alwahidil qahhar mulkin na Allah ne saboda haka shi ya fara duniya kuma ta dawo gare shi Allah ka kyauta wanda mun yi magana kan bayanin da Ibn Taymiya yayi a cikin majmu'u fatawa mujallal na shida shafi 62 yace fa fa fi hadhihi al-hadi ayat wa ahadith sahiha al-mufassira laha al-mustafida allati ittafaqa ahlu al-ilm ala sihhatiha talaqiha bil qabul wannan aya ta suratul zumar waɗannan hadisai duk malamai sun tabbatar sun inganta tsawon tarihin musulunci duk malaman suna sun karɓa sun yadda wannan labari gaskiya ne ma yubayyinu anna samawati wal arda wa ma kuma bin nisbati ila abamati Allah saboda kan kana so ka san girman Allah to wannan aya da waɗannan hadisi sun kamanta maka yanda za ka iya gane girman Allah sai ka ba misali shi ba san mai duka ba su ba da sai idan za a kwatanta su da girman Allah asgaru min an takuna ma ma'a kabu bi illa ka shay'in sadid fi yadi hadina. sai za a kwatanta da girman Allah subhanahu wa ta'ala su kai ya damke su ba su dai a da misali da mu kamar yanda yaro ki kwallo ta ya dahu haka masu alkurra inda za ka mulmula yanda ka dama inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa wal arba ba ta da haha, wanda Allah da kansa yake kasa bayan ya gama halitta to yana cewa yanda kaga ce da ciki da ciki kulli wanda idan ka kwaba kulli yanda kaga dama za ta cura to haka Allah subhanahu wa ta'ala zai yi duniya yanda ya ga dama to dan haka ba ka iya kamanta girman Allah da wata halitta ta Allah subhanahu wa ta'ala babu halitta da girmanta ya kai na Allah madaukaki Allah ya kashe mu sai mu dawo magana akan me ake nufi da al-aziz me ma'anar mabuwayi kalmar mabuwayi da Hausa larabci al-aziz wanda ma'ana eh, eh, in ka dubi al-qur'ani kamar yadda malamin da ka mun hujja da aya daya zaka samu cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz yana da cikin sunayen da suka fi yawa dan ana cewa adadin al-azizu a cikin al-qur'ani ya kai adadin sunayen Allah gaba daya wato shine tara. ya kai adadin cikin da tara a cikin al alkur'ani akwai wanda ke ganin cikin da biyu, ne tsakanin cikin da biyu, da da cikin tara. da asali ma'anar mabuwayi idan aka ce Allah mabuwayi me ake nufi da Allah mabuwayi me ake nufi da ubaya yana daukan ma'ana uku saboda haka yasa a Hausa babu kalma guda ɗaya da take daukan ma'anar al-aziz ko ku kasance amma kiran Allah al-aziz fassara da mabuwayi ya kama saboda kalma ta kamanta ma'anar al'izza ta zo a cikin alqur'ani malamai suna cewa harshen larabci al yana ɗaukar ma'ana abubuwa guda uku ne idan aka ce Allah mabuwayi yana ɗaukar ma'anar abubuwa guda uku na ɗaya yana nufin Allah mai rinjaye ne buwaya me ake nufi da buwaya rinjaye wato shi ne gagara shi ne galaba kamar misali a ce ko kuma kama tsakanin mutum da zama wannan ya yi ta kokari ya kada wannan ya kasa sai a ce ai wancan al'azizu ne ya buwaye shi yayi yayi ya kada shi ya kasa shi shine algalaba wato Allah mai rinjaye ne Allah mai galaba ne to sannan wannan fassara ya dace da kuma yadda Allah madaukake ya a cikin alqur'ani domin fassaran al'aziz da ma'ana uku duka su zo a cikin alqur'ani ta ina za mu samu ma'anar algalaba cewa yana ɗaukar ma'anar al'izza a suratu sa lokacin annabi dawud alaihi salam wasu mutane dai sun kawo damuwarsu da annabi dawuda suna so ya hukunci tsakaninsu saboda ka lokacin da ya tare su sai ɗayan ya ce inna haza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jat ya kai annabin Allah kaga wannan dan uwana ne yana da tumakai ɗari ba ɗaya yana da awakai ɗari ba ɗaya waliya na'jatun wahida a da tunkiya ɗaya asali an na'ja wato shi ne mace dabba in ma akuya ko tunkiya ko saniya zuwa da karanta an na'jatun wannan yana da tumakai ɗari ɗaya wannan yana da tunkiya ɗaya fakala sai mai cikin da tara ya ce ilni ha ka bani naka guda ɗayan mana cika su zama ɗari Wa'azani azzani kuma khitab kuma yayi ba a kai na iya magana ga azzani ya zo da ma'anar galaba alayya ko da kai sa malamai suke cewa Al'azizu yana daukan ma'anar mai galaba idan aka ce ma Allah al ana nufin Allah mai galaba ne saboda ka baka iya da Allah ya ci nasara kaga ya ɗauki ma'anar al-kalaba wanda shine ma'anar hasani fil khitab na biyu ma'anar alaziz aziz shine ashidda wa quwwa idan ce Allah al'azizu ne ana nufin Allah al-shadid eh, shadidun qawi Allah mai tsananin ƙarfi ne wanda Allah ya ba mu misalin sa cikin surat yasin wasu ayoyi kamar biyu da farko Allah ya ba da misali da labarin wata alkarya lakum matsalan ashabal da ja'ahal mursalun ka ba su labari misalin mutanen wata alkarya wanda Allah maka ya aika musu manzanni arsalna ilaihi musnaini mun aika musu manzanni biyu wannan manzanni fa'azzazna bi sai muka karfafa da wani manzo na uku ashe ka ga alazizu daga al'aziz qalu inna ilaykum mursalun saboda haka yasa malamai suka ce eh, tunda Allah madaukake ce fa azzazna bi ma'ana shaddadna yani kawaina bi salisin mun karfafa musu wani manzo na uku kaga ya nuna cewa al'izza tana daukan ma'anar shidda da kuma alquwa al'izza tana daukan ma'anar karfi aya ta biyu ta zo cikin sura wanda Allah ya bada misali da ƙarfi wato shi ba da misali da rana wa shamsu tajri li mustaqarrin laha duba rana kamar fasara Abdullah bin Abbas tajri la mustaqarra laha shine li mustaqarrin laha rana tafiya take tunda Allah yayi ta tsayawa ta doshi inda Allah ya ce in ta je ku daga nan ta gama aiki tun da Allah ya tafiya ta ci gudu ce tajri li mustaqarri laha bi ma'ana la mustaqarra laha ta doshi matabbacinta gudun da za ta tabbata kuma ranar Allah yake yake ba mu misali da shi idan kana so ka gane karfin Allah ku rana wanda hatta masana ilimin taurari suna cewa kasar da muke kai an irin ta sau miliyan da kusan rabi mutum ya kai rana kuma Allah ya halicce ta tafiya take babu lacci ko da na sakan ɗaya abinda Allah ya tsara shi take yi shine sai Allah ya cika magana cewa zalika qadirul azizil alim to wannan fa iko ne na mabuwayi makuwayi shine ba abin da gare shi babu karfin da na Allah wanda shi Allah ya halicci wannan ranar saboda haka Allah masani ne Allah ne tsananin karfi da shi ne ma'anar takdirul azizul alim dan kana ganin rana tana da girma girma Allah ba in ana batun rana tana da karfi Allah ba wanda yayi ta ya ji ƙarfi. sannan kuma Allah masani ne saboda ka tsarin da ya yi na halittar rana zama babu aibu a tare da shi kamar haka a nan mun samu fassaran ah, al'aziz fassaran al'izza na zo da ma'ana shi biyu na farko al-galaba rinjaye na biyunsu shine shidda tsananin karfi wanda aka haka ne ibn qayyim jawziya ya yi cikin madarijus saliki yana mujallal na uku na 140 فالإزة يراد بها ثلاثة معان إزة القوة وإزة الامتناع وإزة القهر والرب تبارك وتعالى له الإزة التامة باعتبارات الثلاثي إذا أنا مكان ركالتي to yana ga Allah subhanahu wataala saboda ka yasa yana da cikin ma'anar al-izza ya kawo maganar babu wanda ya isa rinjaye Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ma'anonin sun dace da ma'anar eh, al'izza ta kai sa ma'anar izza da ta zo a ƙarƙashin wato tsaron eh, abubuwa guda uku din nan ya zamanto kusan duk malaman sunna su da shi ya faɗa haka a shafa'ul alil yana mujallar na bishiyar ɗari biyar da goma sha ɗaya ismuhul aziz allazi yaqul izzatu tamma wa min tamami izzatihi bara'atuhu an kulli su'in wa sharrin wa aibin inna zalika junafi sifatin tamma idan aka Allah mabuwayi ne inda za a samu na kasa ga buraya ba dacewa ga Allah subhanahu wataala sai ma'anar al'izza ta uku ɗaukaka ma'anar ta farko galaba na biyu karfi na uku asali ma'anan al'aziz wanda ya haɗa abubuwa uku din nan galaba karfi daukaka sai na muka samu ma'anar daukaka al'aziz wannan ayan da malamin da ya kawo mana lillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha tanzu mulka min mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha kaga ya dauko ma'anar ar-riqat shi daukaka haka al'aziz yana nufin maɗaukaki yana nufin mai rinjaye yana nufin mai ƙarfi kaga ma'ana uku nan suka ɗauki kusan abin da ake nufi da al'aziz za ta ce Allah mabuwayi yana nufin Allah mai ƙarfi ne Allah mai kalabar Allah mai ɗaukaka ne uku dinnan a hada suke misalin fa shine yazo a suratul munafiqun aya ta 8 يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون suna cewa idan ka koma madina to duk babban mutum za a maishe shi ya zama makasanci al'azzu minha al'asal shine Allah madaukake ce cewa al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ai ɗaukaka tana ga Allah da manzonsa da masu imani amma su mun take su sani ba aka yi yasa ɗaukaka tana ga Allah shi kadai idan aka ce Allah al-Aziz to ana nufin Allah mai ɗaukaka ne baya da cewa ba akwai sunansa al-Alim amma al-Aziz al-Izza ta ɗauki ma'ana uku din nan a suratul Dukhan ayata 47 zuwa 50 Allah muka fike yana bin misali inda za a yi azaba a kiyama da wanda yake ganin shi ne suka ne a duniya saba ma Allah subhanahu ta'ala da mulkin sa da karfi da Allah ya tashi wa ya sa Allah ya kuduhu zai gaya wa mala'iku da suke tsaron wuta ku kama wane fa'kiluhu ila Sama'il jahim ku tura shi zuwa ga tsakiyar wuta Allah ya bada umarni ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميد من عذاب الحميد ku zuba masa azaba ta tafashashen ruwa a kansa na aka yi masa wannan azaban sai a rika ce mar ka tantana innaka antal azizul karim ai kai ne mai buwaya a duniya ko inna hadha ma kuntum bihi tantaru saboda haka wanda shine da kuke shakkan sa to gashi nan yanzu ka auka cikin sa waɗannan ma'anoni guda uku babu shakka asaran al'aziz ya ake nufi da al'aziz mabuwayi ya ce Allah mabuwayi ne anan Allah mai galaba ne Allah mai tsananin karfi ne Allah mai ɗaukaka ne abu uku din nan suna ƙarƙashin al'izza su wa tafsirin ibnu kasir yace al-aziz allazi azza kull shay'in qaharahu wa galaba al-ashya'a fala yunalu janabuhu bi izzatihi haka na imam al-qurtubi tafsirin sa والعزيز معناه المنيء الذي لا ينال ولا يغالب إذا الله العزيز أنا نقول الله يا غاغرة ba wanda ya isa ya ci galaba a kansa ba wanda ya isa ya ci galaba a kansa duk kokarinka za ka ci shine al-aziz iya cimmar iya a kansa wannan ya zo a littafai kamar an nihayat fi kubil hadith wal athar juz'i na 3 da 28 tafsir al asma'i was sifat da uku wanda shi ko karanta mutane su kai kan haka ibn qayyim jawziya littafin nuniya a juz'i na 2 da 18 baitoci saboda fassaran al aziz littafin sharhun nuniya yana da muhimmanci saboda gaskiya a taɓa ganin littafin da aka tsara shi wato kuma ba a samu kuskure ba aka jera baiti daban-daban dubata akan akida wanda masana na da sun yaba ma littafin ibn qayyim da jauziya ba na yanzu masana hatta makiya sun ce ibn qayyim ba karamin masani ba ne. yanda ya tsara wannan cikin saboda haka ka samu ka ga wasu malamai haddan sama suke kama alqur'ani wallahi akwai malaman da haddan baitocinsa suke suna haddan baitocin ciki saboda ya tsara shi akan aqida na ahlus sunna yace wa huwa al-azizu falan yurama janabuhu anna yuramu janabu sultani wa huwa al-azizu al-qahiru al لم يغلبه شيء هذه الفتان وهو العزيز بقوته هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني وهو هي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان wato yake wa huwa aziz Allah shine al-aziz me yake nufi da al-aziz falan yurama janabuhu baka iya cimma haraban mulkinsa. sa yanzu kaga nan idan ana so a yake ka ka an tsayin da kake duk inda ka ka tsayin da kake saboda haka za a iya cin maka kana iya cewa akwai dabaru da kai na tsaron kanka yi dan adam shi ya tsara wannan dabara saboda ka dan adam ya san shi sai warware wannan dabara ta ya same ka duk wanda ka ga ba a same shi ba ba a neme shi ba amma idan an neme shi wallahi za a same shi inda kan adam to amma Allah in ce ibn al-Jawziya yace ka isa ka isa ka je haramun muskin sa wanda isa ane shi anna yuramu janaba bi sultani ka duba tazarar da ke tsakaninka da al'arshin Allah don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam al-hadithul qudusi yace cewa Allah madaukaki ya ce innakum lan tallubu durri wa taburruni ba za ku iya cutar da ni ki Allah ku isa ba ku halittu inda a ce duniya za a haɗa kai a yaƙi Allah wallahi ba za a iya ba ba za a iya ba don babu mai ma iya isa mulkin Allah ne sai yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ga ka duba da aka aiko a tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tafi da manzon Allah an ce inda mala'ika Jibrilun shi kansa ya ga fita shi kansa yake ta isa ba shi za a yi ba saboda haka a ce an isa fadar mulkin Allah an yake shi wani mutum Ibn Qayyim ya ce to ma'anar al-azizu kenan wanda ya gagara ya gagari wato yaka na mutane da shi ake nufi da wato shi ake nufi da algali Allah shi ne da rijaye a kan al'amari yanzu za ka iya yakansa ba za ka iya ba shi ne al'aziz wa huwa al-azizu al-qahiru al-kallabu lam yaglibhu shay'un hadhihi sifatani babu wanda ya taɓa yakar Allah ya faɗa abu biyu yace na farko ba ka iya kita inda yake shi ne al Allah mai ɗaukaka ne inda ba halitta iya isa gare shi na biyu Allah mai rinjaye babu wanda ya isa ya gari Allah sai ce na uku eh, wa huwa al-azizu bi quwwatin Allah shine al-azizu da karfin sa kaga ya faɗi uku ga daukaka ga rinjaye ga karfi yace hadhihi wasfuhu wannan siffar ta ce fal isu ina idin salasu ma'ani zaka buwaya ma'ana uku ta na farko ɗaukar Allah ba wanda ya isa ya kai gare shi ya isa harabar mulkinsa na biyu to shine rinjayen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke rinjaye Allahu galibun ala amri yaglibuhu eh, lam yaglibuhu shay'un babu abin da kafa rinjayar Allah subhanahu wa ta'ala ita hadin sifatani na uku ma'anar al'azizu yana zuwa bi quwwati Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai karfi ne saboda waɗannan ma'ana guda uku su suka tabbatar da fassaran al'azizu وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه آدم نقصان تقوة فسكة الله سبحانه وتعالى بشر نكسا وانا شاكي نكسا على عزيز كما إن كادوا ذي القرآن شيء القرآن سيأتي ma'ana uku ɗin nan gaba ɗaya ya karɓe su shi Allah subhanahu wa ta'ala domin a suratu fatir aya ta goma Allah madaukaki ce man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'an duk ma'anar buwaya tana ga Allah subhanahu wa ta'ala idan karfi ne yana wurin Allah in ɗaukaka ne yana wurin Allah in kalaba ne tana wurin Allah ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u alladhina yamkuruna sayyi'ati ma za shadid wa makru ulaika hum سورة النساء آية 139 الله مدوكي بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين me yasa kafirai suke rike muminai suke rike kafirai a matsayin masoya me yasa sai Allah ya yi tambaya a yabtaguna inda kuma shizza shin musulmai munafikan nan da suke rabawa jikin kafirai ɗaukaka suke nema cikin kafirai fa innal izzata lillahi jami'a sai Allah madaukake ce ai buwaya gaba ɗayar ta Allah ce waɗannan su suka tabbata cewa ma'anar buwaya uku din nan Allah madaukake ya tabbata a cikin alkur'ani duba tafsirin al-Imam Sa'di yana fassara suratul mulk farkon suratul mulk Shirul Karim Rahman yana mutum da na shafi uku. هذه المعاني الثلاثة للعزيز me ma'anar al'aziz ma'anar al'aziz mabuwayi ta haɗa abu uku na farko wato shine galaba na biyu ƙarfin Allah na uku ɗaukaka waɗannan ma'ana guda uku sun haɗa wato suna ƙarƙashin fasar al'izza yana cewa wa huwa al-azizul ladhi lahu al-izzatu kulluha allati qahara biha jami'al man kana lahu makhluqat don haka suratul fussilat Allah subhanahu wataala yace kamar yanda shi yake al aziz wato wannan shine abin da yasa al-qur'ani ke da mu'jiza me ake nufi da al aziz mabuwayi mabuwayi shine wanda yake komai daukaka komai karfi komai galaba daukaka karfi galaba wannan nuna muku mu'jiza ta al-qur'ani sai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu Alƙur'ani wannan suna. wanda ya zo cikin suratul fusilat innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum wa innahu kitabun azizun me yasa Allah ya kira shi azizun ba a samun littafin da ya yi yayi kafka sun Alƙur'ani. ba a samun littafin da ke iya galaba akan Alƙur'ani. ba a samun littafin da ke da karfi cikin Alƙur'ani. shi ka Allah madaukaki ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hakim me dalili saboda alqur'ani maganar Allah ne shi ko Allah shi ke da al-izzatul kamila tunda magana magana su ce alqur'ani kaga magana kenan siffar Allah ce don haka sa alqur'ani siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda magana shi ce idan aka ce maganar Allah ka za a yi a samu abin da ko karfin maganar Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata yana da al kamila haka nan kuma littafin sa ke da al-izzatul kamila saboda ba abin da zai iya wato lalata alqur'ani ba su dabara da dan adam sai wanda zai za a ci ya ci galaba akan alqur'ani ana ganin littafi har yanzu babu abin da canza makiya sun yi sun yi cewar sun ci nasara kan alkur'ani amma ba su kiya ba dalilin kenan da Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar mana a cikin alkur'ani sai ka lura sai da ya fara cewa innahu da kitabun azizun to sai fassara mana me ake nufi da kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi kuma ka tuna tanzilun min hakimin hamid wa ya saukar da alkur'ani Allah Allah kuwa akwai wanda ya kai shi hikima ba wanda kai Allah tabaraka ta'ala hikima sa Allah da ya tsara alqur'ani da hikimarsa da iliminsa bayan da ai a samu abin da zai gagari alqur'ani kai mu jaukiya littafin madarij salihi. wallahi yayi magana mai tsawo akan sunan Allah tabaraka wa ta'ala sunansa al-aziz ta inda yake da ma'ana da kuma ta inda yake da tasiri a zuciyar mumini ba wai ka san sunan Allah al'azizu shine muhimmi muhimmi kawai ba me babban abin da ya kamata a ce to ka amfana da shi ta sani cewa cikin sunayen Allah akwai al'aziz ibn kaimin jauziya ya ce babban darasin da ke ga musulmi game da sannin sunan Allah al'aziz wato shi ne ya ƙara jin tsoron Allah gaskiya ne Allah ya sanar da mu cewa shi al'azizu ne wato ta inda ma Allah ya tsada wannan sunan a cikin alkur'ani a kuma abin mamaki da zai yiwu a ce mun yi shi a lokaci da ba amma da za ka samu littafai da rubuta asma'ullahi al-husna ka ga yanda malamai suka fitar da ilimin da wato Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wannan sunan ta al-aziz Allah bai kawo akasari a alqur'ani idan Allah ya kawo al'aziz aziz zai hada da wani suna in ya kawo al'aziz aziz zaka ga ya hada da wani suna suka ware sunayen da Allah ya hada da al'aziz sai aka samu ashe akwai ilimi nan ma idan aka ce Allah mabuwayi ne yana kawo haka in ma ka samu hasashin tsoratar da mu can sai ya ce sai aka alkafur Allah mai yawan gafara ne kaga duk da cewar Allah mai tsananin karfi ne Allah mai galaba ne Allah mai ɗaukaka ne amma kun shaka ce ma Allah nan da yana iya abin da ya ma da kai duk haka mai yawan gafara ne wato ka ji tsoron ka nemi sa Allah ya gafarta ma in ba ka nemi sa ba to ka tuna ba babu wanda ya kai Allah karfi babu wanda ke iya gagaran Allah babu wanda ya fi Allah ɗaukaka saboda ranar da Allah zai kama ka faɗin da za ta yi kasira ya kai sa uh, ibn qayyim jawziya yayi magana mai tasiri kwarai a cikin masalan salikin yace sa'ilan da kake fahimta cewa Allah al-aziz ne zul istatil bahira fa iza arafa al-abdu izza sayyidihi wa zahabahu bi qalbihi idan gaskiya ne kai mumini ne ka fahimci abin da ake cewa Allah mabuwayi ne zuciyarka ta hanga na shuhudu min kana al-ishtigalu bi an dullil ma'siya aw da bi an ta'lam in dai ka yadda Allah al-azizu ne ka fahimci abin da ake nufi to zuciyarka za ta koma waiwayen zunubin da kai ma wannan tsananin karfin wannan wanda ba abin da ke gagaransa wannan wanda ya fi komai ɗaukaka haka koma duba laifinka domin in kama ka a da zai maka wato ba karama bace saboda haka mutum zai ta kokarin gyara ayyukansa yani eh, saboda tsoron haduwar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa inna al'abda nafsuhu awla bi tafsir wa dhammi wal aibi wa dhulmi wal haja كلما ازداد كلما ازداد شهوده للذل ونقصه وعيبه وفقره تسعى إلينا تكوتن تكنك da girman Allah suka cewar ana tare da kaskanci kana tare da bukata kana tare da aibu saboda ka saba ma Allah to sai ka tunanin da zan yi in kusanci Allah subhanahu sai in gyara ayyukan ka an sani an asme kan yi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu bani adama khata'un kowane adam yana laifi yana kuskure amma ka rika waiwayawa kana neman gafarar Allah saboda baka san ranar Allah zai karje ka ba Allah ya kyauta kashin mu ko muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da shugabanninmu cikin su har da madam Adamu Aliyu ta samu da kuke masa rasuwa a daren jiya din nan muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu biki ɗaya Allah ya musu rahama Allah ya ba su ladan ɗawainiya da suke na kasa da suna a wannan ƙasa Allah ya kyauta namu karshe kuma Allah ya sa za mu sake haduwa da su a gidan aljanna